الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da sake hada mu a wannan rana mai albarka ta bakwai ga watan ramadan shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan afrilu shekara ta 2021 a miladiya a wannan gari na komo akwa local government don gabatar da darasi da ya shafi iyayenmu mata rayuwarsu a addini rayuwarsu a duniya yayin allah ya za su yi allah inganta rayuwarsu muna magana akan abubuwan da suke sababi ne na ainihin wato saka mata a cikin wuta menene dalilai da ya sa annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa an nuna masa wutar jahannama fara'aitu aksar ahli hannisa annabi ya ce ga mafi yawa daga cikinsu su ne wato mata Allah gyara mana daga cikinsu laifuffukan akwai abin da ake ce da shi a tabarruj da larabci abin da ake nufi da wato a tabarruj shine ibda'uz zina bayyana kwalliya mace ta caba kwalliya ta caba ado ta bayyana da kuma bayyana wurare na fitina a jikinta bayyana fuska bayyana wuya bayyana kirji bayyana baya ta yadda za a ɗauki hankalin namiji wato a jefa shi cikin wato sha'awa zan yi ta maimaita kalmar at ba sai na ta fassarawa ina faɗa ba tunda yanzu na faɗi me ake nufi da at shi shine bayyana ado da bayyana kwalliya da bayyana wurin sha'awa da ke jikin mace a larabci sun ce ibda'ul zina a shari'a shine izharu ma harrama izharu bayyana abinda Allah ya haramta izharahu a bayyana shi izharu zina kamar an tuzhira almar'ata mahasiniha mace ta bayyana wuraren kyawunta inda za a ganta a ce mai kyau ce ko a ce tana da abu kaza na mata fesa turare yana cikin attabarruj mace zata fita ta fesa turare mai ƙanshi mai ɗaukan hankali wannan haramun ne karya tafiya mace ta zo tana tafiya tana kakkaryewa kamaya tana kakkaryewa tana tafiyar da za ta kada jikinta haramun ne tabarruci ne amfani da takalmi sakadani takalmi mai tsawo takalmi mai tsini ta ƙasa haramun ne mace ta sa irin wannan takalmi in za ta fita waje sai dai in za ta sa a cikin gida ga mijinta me yasa ya zama haram saka takalmi mai dunduniya mai tsawo mai siririn dunduniya mai tsawo saboda dole idan mace tana tafiya zai rinka karyewa yana karye jikinta yana karye tafiyarta sai ya bayyana abin sha'awa a jikinta wannan haramun ne tsabar zuba kwalliya da hoda da make-up da mata suke yi shafe-shafe na gyaran jiki da niyyar a bayyana wa maza wannan tabarruk ne wannan haramun ne ba don komai ba saboda yakan jawo zina yakan jawo namiji ya kura wa mace ido ya ta kallanta yana jin daɗi akwai masu yi wa idansu tabarruj girar ido ɗin nan a sa mata wani abun kyalkyali kaga tana kada idan yana motsi yana ɗaukan hankalin maza tabarruj ne haramun ne waɗannan misalai ne da na kawo mana suna nan da yawa a cikin bayanai na zan faɗe su in sha Allah ta'ala yanzu in kun fahimce ni Allah ya haramta tabarruj Allah ya ce wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله يشيك لنا تبرجي كنا فتاكنا بينا أدو يكو إيهينا ماتا شاب فلية دسك كايا نفتنا مطلقون كايا دمت ذات سكا يبين باينك يبين كرجنتا haramun ne tabarruci ne ta malamai suka faɗa illolin wannan tabarruci bayyana ado da kwalliya da mata suke yi su ne kamar haka na farko dai a tabarruci ma'asiyatullah ko ma'asiyatun lillahi wa rasulihi tabarruci saba wa Allah ne da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya saba Allah ya saba manzan Allah ba wanda zai cuta sai kansa zai cuci Allah ba falan ya zurra Allah shai'a da isa ya cuci Allah da wani abu ba shi sa annabi yake faɗa a cikin hadisi sahihi riwayar imam abi huraira riwayar imam al-bukhari kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake suka ce ya rasulullahi waye zai iya shiga aljanna wanda ce man a da dakhala janna. duk wanda ya mun da'a ya bi ni to zai shiga aljanna duk wanda ya bi annabi zai shiga aljanna Allah ta sa mu cikin masu bin annabi mazan mu da matan mu iyaye mata ku yi wa manzo Allah biyayya ku samu rahamar Allah da aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mu ya saba annabi macen da ta saba manzon Allah take fitar da ado take bayyana kwalliya ta watsar da hijabi take fada da hijabi tana bayyana abin fitina a jikinta ta saba annabi to kun ga ba za ta shiga aljanna ba kenan ku sani ya ku 'yan uwana mata kullun Allah tabaraka wa ta'ala a ɗabi'ar alkur'ani yakan kawo ayoyin da suke tsoratarwa dangane da saba mata, da kuma saba wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama to amma mata sun jahilci cewa bayyana ado din nan abu ne wanda yake fusata Allah da fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah baya so annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wasu abubuwa da mata suke yi a lokacin jahiliya don kada su shiga fushin Allah daga cikinsu akwai irin kukan kera ɗin mutuwa idan an yi mutuwa mace ke ta zabga ihu tana ƙara tana wayo Allah ta shiga uku dangarta ta faɗi wani ya mutu wannan ɗabi'a ne na mata annabi ya hana akwai watsa gashi a da lokacin jahiliya ko mutuwa ake ko abin damuwa sai mace ta cire kanta sai ta baza gashinta gaba ɗaya ta warwatsa shi tana kaɗa kai haka wannan haramun ne wanda a yau ma ɗin wasu matan suna yi ko mijinta ne ya ɓata mata rai suka yi faɗa da shi sai ta cire ɗan kwalinta ta cire gashinta ta watsa gashin tana kaɗa kai tana ihu tana fitina wannan haramun ne kuma fusa ta Allah ne ɗauke-ɗauken hotuna da mata suke yi na bayyana wuraren fitina da ke jikinsu shi ma yana ciki a tabarruc da muke magana a ciki shi ma yana ciki bayyana zinari da aka sa zinari zinari mace ta sa zinari a hannunta tana tafiya tana bayyana shi duniya tana gani da alhariri a wuyanta ko a kunnanta yana cikin attabarruci yana cikin abin da tuntunin annabi ya hana a yanzu a zamani za mu iya karawa da yin lalle mace ta yi lalle mai kwalliya mai ban sha'awa mai drawing mai zane da wanda ake yi a kafa da wanda ake yi a hannu idan za a fita unguwa sai a ɗage ƙafar saboda a rinka ganin lallan nata haramun ne tabarruci ne da wanda ake fitarwa a hannu ga mace ta caɓa kwalliyar lalle a hannunta ta yi masa fulawa ta yi mai ado tana tafiya hannunta yana bayyana da wannan lalle haramun ne tabarruci ne bayyana ado ne amma ya halatta a yi a cikin gidan miji kina in mace ma ta yi lalle sai ta sa hannunta a cikin hijabi ta rufe shi in mace ta sa zobe na kwalliya da ado shi ma sai ta sa hannunta a cikin hijabi idan ta yi lalle a kafarta to ta saka safa amma in tana tare da mijinta to ta buɗe masa ya gani don ana son mace ta zama mai yi wa mijinta ado ana son mace ta zama mai yi wa mijinta kwalliya to amma matsalar ku shine ba za ku yi wa mazan naku adam ba a gida sai dai ku je ku yi musu a waje ku je ku yi wa wasu a waje mijinki baya ganin kwalliyarki baya ganin adanki amma saboda fitinarki da ƙin allanki in za ki fita gidan biki sai kin yi minti arba'in da bakwai a gaban madubi kina ta duddubawa ki shafa nan ki goge nan amma in mai gidanki zai dawo ba kya gyara kanki ba kya shafa turare ba ki yi masa lalle ko ya yi tafiya zai dawo a masa kunshi a mai abin da zai sha'awa ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta matarsa ne baraki ba amma in za ki tafi gidan biki ko gidan yini ko taron yan uwanki da danginki to nan kuma kina zuwa ki taɓa kwalliya a nan ake ganin adanki wallahi wannan zalunci ne ya ku iyaye na mata kuna shiga hakkin mazajen ku wannan yasa mazajen naku ba su damu da kallon ku da ganin ku ba sun fi damuwa da kallon matan titi sun fi damuwa da ganin matan da suke waje a kasuwa ko a wajen aiki ko ki ga mijinki kullum wayarsa a cike ki da hoton 'yan mata saboda ke din ba kya gyara jikinki da zai ji daɗi ya sha'awar ki ya rinka ganinki ya fi zuwa ya ta buɗe whatsapp ya buɗe facebook duk inda ya ga mace mai ɗan kyau sai sai screenshot na hotonta sai sa shi a wayarsa ke kuma kina nan ga kinan kin mai da kanki wulakantacciya kin mai da kanki kaskantacciya alhali ya Allah ya daga darajarki ya kimanta ki ya mutunta ki wannan muna tsoratar da mata takacin da suke yi a gida na rashin gyara jikinsu da rashin kulawa da kansu hadari ne ba karamin haɗari ba kuma kashe rayuwa ce ta aure wallahi namiji idan kin iya kulawa da kanki ko tsohuwa ne ke wallahi mijinki zai mai da hankali a kanki da abin da muka sani wallahi iyayenmu dattawa kullum za ku gansu jikinsu da tsafta da lalle suna shafa mai jikinsu yana kyalkyali wa mazajensu amma yanzu mace idan ta riga ta auri miji ta tabbatar ta fara tara 'ya'ya da shi to kenan ya zama mata dole ta zama mata dole ta zama masa karfan kafa ba yadda zai yi da ita komun kazantanta komin laifin mun ainihin wato rashin kulawarta za ta ci albarkacin 'ya'ya ya kamata na mata su kiyaye abdullahi dan mas'ud ya faɗa a cikin hadisi ya ce annabin rahama sallallahu alaihi sallama yana kyamar at-tabarruj ne zinati li ghairi mahalliha mace ta rinka bayyana ado tana yin kwalliya ba a inda ya kamata ta yi ba ana so ki rinka kwalliya amma a gaban mijinki a gidanki na aure amma ba wai idan za ki fita gidan biki ba musamman inda ake taro har da maza imamu suyuɗi shi ma ya yi bayani allah ya masa rahama ya ce attabarruzu bizinati izharuha linnasi al-ajanibi mace ta rinka bayyana adonta da mutane waɗanda suke ajnabai yace wa huwal mazmum wannan ba so wa amma fala amma in a mijinta ne mace ta yi wa mijinta kwalliya in kin ga dama ki saka masa gajeren wando ma ya halatta in kin ga dama ki yawo daga ke ɗan abin da kika saka a gaban mijinki wannan duk halal ne a cikin ɗaki amma banda fita waje wannan haramun ne abu na biyu kaba'irin zunubi ne babban zunubi ne yin tabarruci bayyana ado umaima bintu rafiqa wata baiwa Allah ce mai suna umaima bintu rafiqa wata ran ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tana masa mubaya'a akan musulunci manzo Allah yake cewa ina miki mubaya'a yake umaima ki zama musulma ta kwarai da waɗannan sharuɗa na farko karki shirka da Allah Allah shirki, billahi abu na biyu kada ki sata banda sata addinin annabi Muhammadu ba sata duk matar da take barauniya ne ta shiga uku wala tasriqi abu na uku karki zina wala ta zini. abu na hudu ya ke umaima karki kashe ɗanki ko ɗiyarki wala ta ƙatuli wala waladaki sannan kuma karki rinka zuwa da ƙarya ki rinka yin ƙarya Ya ce wala ci ta ta'ti bi buhtanin na baina ya wa warjinaiki sannan ki daina irin kukan nan na mutuwa na daga sauti wayo Allah an shiga uku kamar yadda nayi bayani dazu wala tanuhi sannan kuma ki daina yin tabarruj fita da bayyana ado da kwalliya wala tabarruji tabarruj al-jahiliyyah al-ula wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi kuma hadisi ne da isnadi ingantacce kamar yadda Imam Ahmad Shakir Allah ya masa rahama ya faɗa ku lura yadda annabin rahama sallallahu alaihi sallama ku lura yadda manzon Allah sallallahu ya hada laifin tabarruji da waɗannan abubuwa zina shirka sata kisan kai annabi ya sa tabarruji bayyana adam mace laifinsa layinsu ɗaya da waɗannan abubuwa akwai aiki a gaban mata gaskiya kullum ina karanta waɗannan nasoshi sai su bani tsoro sai in ce ta Allah da ya sa matan musu rabauta yau in kin ga abin da mata suke yi a biki abun ba kyau yanzu fa saura kaɗan mata fa su fara fita daga jerin wanduna fa za a je gidan biki rashin mutuncin ya isa oba ga irin tarurruka yanzu da ake yi idan za a yi aure yara 'yan mata da amare da iyayensu sai a je a kama wani babban wuri wai sunansa wai event center event center wuraren hada-hadar biki da shakatawa da morewa event center din nan ya danganta ga birni da gari akwai wanda miliyoyin kuɗi ake zubawa a karba a rana ɗaya zuwa kawai za a je a haɗu da maza da mata a yi kiɗa a bayyana ado kowace mace ta bayyana halittar da Allah ya mata wasu wuraren dubu ɗari kaza a sha kiɗa a sha rawa mace musulma ta fito tsirara a irin wannan taro na biki tsirara wallahi akwai wacce aka nuna ta ko pant ba ta saka ba a jikinta Allah ya isa daidai da wanzan ciki wallahi ba ta saka ba kuma ta ɗauko wani wato wani lesi ta saka mai sharara mai huji-huji a jiki ta ɗauki ta ɗauki wani wani ƙyalle ta saka ta mai da shi tare mama ko brazil ba ta saka ba kurin wani ƙyalle ne aka yafa shi kawai aka ɗan ɗage shi kafaɗarta a waje cibiyarta a waje daman cinyar kan tana tafiya rabin cinyar daman an yaga yadin an farke shi kawai tana tafiya ana gani sai turare ne da mai yake zuba a jikinta ta zo kuma mijinta yana rungumanta a gaban uwarta da ubanta yana sumbantarta ga mazaje samari suna sa kyamara ta waya suna ɗaukan hoto yau abinda matan musulmi suke yin sakayya wa Allah da annabinsa kenan da sunan wayewa da sunan ci gaba duk mutumin da yake barin matarsa tana zuwa irin wannan taro na eventanta event da ake yi matukar ba a tsarkake aka tsabtace wannan taro ba to za ta ɗebo zunubin da Allah ya barwa kansa sani kuma ina shaida muku duk auren da aka yi shi a bisa wannan tsari aka bayyana fitina aka bayyana ado aka yi ihu aka ɗau hoto auren nan baya albarka kuma za ku zo tuba ma ya gagare ku kuma ko da bayan kin tuba an ɗauki hoton nan an yaɗa shi a duniya ‘ya'yanku su tashi su ga ashe uwarsu cikakkiyar ‘yar iska ce mara mutunci saboda ga abin da kika yi na rashin mutunci da kusa ta Allah da saba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai su zo su yi wannan abun a fili ana ɗaukan su, mace ta zo tana rawa mijinta ya riƙe ta tana rawa yana rawa wani lokacin har da kawaye wani lokacin akwai wanda wani dan waya turo mu yake nuna mun cewa malam ya kamata a yi wa'azi wallahi mijin tahowa waye da abokanan angon kafadar abokanan angon na dukan kafadar amaryar sun saka amaryar a tsakiya ba abin da ba za ka gani ba a jikin wannan amarya amma idan aka je gida bayan wata ɗaya wata biyu wata uku idan ya dawo ya tarar da ita yadda kika ga tunku ba fasali ba kyan gani duk ta fita daga hayyacinta daman taron ƙarya ne daman ainihin kwalliya ce ta ƙarya ta munafurci ta saba wa Allah baraka wa ta'ala iyaye na mata ku ji tsoron Allah akan wannan abu ku daina kashe kuɗi akan zuwa wannan event center kuna taro ana kaɗe-kaɗe ana saba wa Allah idan za ku je event center ku je ku kira malama mace ta yi muku nasiha kowa ta sa hijabinta da niƙabinta ta tafi ku daina barin maza suna shiga taron ku. na biki na mata haramun ne gayyatar maza haramun ne gayyatar abokanan ango su zo su haɗu da iyayen amarya da dangin amarya da abokanan amarya haramun ne laifi ne wannan idan kuwa ba a kiyaye ba to wallahi tallahi za a fada cikin fushin Allah kuma Allah ba zai bari ba tabaraka wa ta'ala gashi nan muna gani a fili dare da rana kullum abin sai faruwa yake yi yau ai wancan gobe ai wannan idan an yi wannan na bacin rai gobe sai ai wancan kuma na bakin ciki da damuwa ba don komai ba saboda ne mutane ba kiriyar Allah ko addinin Allah shine a gabansu ba a'a me za su yi su more me za su yi su shakata me za su yi su ji daɗi su a garinsu ko da ku wannan abin zai fusata Allah ko da ku wannan abin zai fusata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa za a zo a yi auren a yi ta haifan 'ya'ya? 'Ya'yan ba su da albarka 'ya'yan ba su da tausayi 'ya'yan ba su da jin ɗai 'ya'yan ba su da kunya 'ya'yan ba su san ya kamata ba tun daga ranar aure aka zubar da kunyansu da tausayinsu da mutuncinsu da darajarsu kuma Allah yana kallon kowa inna rabbaka labil mirsal ku sani cewa babban zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai shi wannan tabarruji abu na biyu abu na uku sifa ne daga cikin sifofin yan wuta saboda hadisin da muka karanta muku hadisin imamu muslim manzo Allah ya ce sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyadun siyadun ka'aznab al-baqri يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha yace wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza wannan hadisi nayi bayanin a baya hadisi ne da yake bayani akan sifofin mata waɗanda annabi ya bayyana a tashin a da kiyama ta tashi za su bayyana ga sun saka kaya amma wallahi ba su saka ba kasiyatun ariyat sun sa kaya a zahiri amma a tsirara suke mace ta saka wando amma ta sa damamman wando ya biya ya manne da fatar jikinta da duk wani sifa na jikinta ga baki ɗaya. mace ta saka riga ta saka rigan da ta yi flat da jikinta komai da kika sani yana iya bayyana amma wai ta saka kaya da masu saka kaya mai shara-shara ta saka riga amma ana hango kirjinta ana hango gadon bayanta daidai da rigar mamanta da ta saka an san kalar da ta saka duk irin wannan kaya haramun ne mace ta sa irin wannan kaya ta fita da shi waje shaffaf transparent wanda ana ganin abin da ke cikin jikinta gashi ta saka kayan amma ana ganin irin nau'in rigar cikin da ta saka irin nau'in brazilian da ta saka irin nau'in skate din da ta saka wannan kaya haramun ne mace ta sa shi ta fita waje amma halal ne ta sa shi a gidanta wa mijinta annabi ya ce za ka gansu kamar sun saka sutura amma wallahi ba su saka sutura ba rana su yawo da hijabai da ake sawa yanzu na zamani ka gama ci ta je ta ɗauko hijabi ta saka amma hijabin manne mata yake a kirjinta komi sifar kirjinta sai ya bayyana wannan ba hijabi ba ne ko da kuwa an sa shi mai baki ne ko an sa shi mai tudu ne mai tsawo ne inda yana bin jiki yana bayyana shef yana bayyana yanayi to wannan ba hijabi ba ne ya kamata a ji tsoron allah a sa wannan sai dai in za a sa shi a gida wato akwai wata kwalliyar da za ki yi ta wallahi ko ƴaƴanki ba za ki so su gani ba wani mutum ya gaya wa matarsa mai ƙoƙari ce alhamdulillah in ya zo dawowa gida yana da kyau ku ji wannan kissa idan ya zo dawowa gida tana yin kwalliya tana yin ado ta saka kayan bacci ta saka kaya na ɗaukan hankalin miji masha Allah and sleeping dresses tana da su kala-kala to amma a gidan akwai yaransu sun girma akwai yaransu 'yan mata akwai yaran su maza sai ce wance Allah saka da alkhairi ƙoƙarin da kike yi don ki faranta mun na san kina so ne ki faranta mun amma irin wannan shigar da zaki ki rinka yi a gaban 'ya'yanmu ba na son bai kamata ba ki zo ki saka siket ɗin da yara suna ganin hatta wandan ciki da kika saka ko kuma ki saka rigar da za ta rinka bayyana komai naki na sha'awa duk da cewa 'ya'yanmu ne to gaskiya bai kamata ba don muna koya wa yaranmu wata irin tarbiyya kuma akwai shedanci na shedan da fitina da zai iya gindayawa yanzu idan ana da 'yan mata da suka matasa ne sun fara kaiwa manzalin aure sai sha'awa ya ɗauke su su ma su fara irin wannan wataƙila su je su yi wani wanda ba mijinsu ba to wannan miji gaskiya abin da ya faɗa ba kuskure ya ba daidai ya yi sai a yi bari in an yi kwalliyar an yi ado sai a saka dogon hijabi sai a rufe kada yara su gani tunda mun ai dan mijin aka yi ba dan ƴaƴan aka yi ba ko tunda dan miji aka yi sai a bari mijin ya gani ina jan hankalin mata ku kula da wannan akwai mata masu kokari da himma suna kulawa da mazajensu a irin wannan yanayi na kwalliya da ado to amma a rinka kula da idan yara musamman wanda sun fara girma yaro zai gani da zai magana ba amma abin yana da suwa a kwakwalwarsa da zuciyarsa Allah ya ba ku ikon gyarawa annabi ya ce irin wannan mata masu bada tsiraici masu saka kaya ba su saka kaya ba mana masu sa kaya da ake ganin jikinsu ba za su shiga aljanna ba kwata-kwata ko ƙanshin aljannan ma ba za su ji ba saboda sun saba Allah tabaraka wa ta'ala abu na hudu tabarruji alfasha ne alfasha shine zunubi <clears throat> laifi ne almar'atu aura mace da kuke ganin ta al'aura ce yanzu kamar misali bar in gaya muku ai kun ga yanzu namiji ba zai fito ba wando ba sai a ce subhanallahi al'aurarsa ta bayyana to haka fa ake so mace ta rufe jikinta gaba daya aka ce almar'atu kulluha aura mace dukkanta gaba ɗayanta al'aura ne banda fuskarta da ainihin <clears throat> tafin hannayenta amma ko ina kafaɗarki ne wuyanki ne gashinki ne gadon bayanki ne haram ki bayyana shi amma yanzu mace wallahi a bakin titi za ta canja zaninta ɗaurin zane a bakin titi ko mace ta tana shayar da yaro kiga zanin goyon ya cire ga cibiyarta a waje ga mamanta ma a waje ma yanzu kai a fili a bakin hanya ma ake ba yara nono saboda wata irin rayuwa subhanallah ta rashin addini da karancin kunya ko babu komai ai akwai kunya ai mace ya kamata zama mai kunya ai a motar haya fa sai mace ɗanta yana kuka sai ta cire mamanta tana bawa yaro mama ga namiji a gefen da ga namiji a gefen. ko in sun je asibiti ana zaman jiran likita inda maza suna wucewa ko ta je wajen likita tana ganawa da likita yaronta yana kuka ta ciro shi ta zaro mamanta a gaban likita tana bawa yaro nono yana ganin mamanta A arha kyauta ba sai ya biya ba wata kan ma gaban malaminta ma ta je fatawa ma malami ta je fatawa yaro yana kuka saboda ba ta samu tarbiyya ba sai ta ciro yaron a gaban malamin ta sa hannu ta ciro maman ta tura masa yaron yana sha a'a ka irin sa shi a cikin hijabi ta rike ko a cikin hijabi ne ma ai da kunya ki sa hannu ki cire mamanki a gaban wani wanda ba mijinki ba kina ba yaro ai da kunya to wallahi yau mata har a makarantun islamiyya suke bawa yara nono a aji a gaban malami yana koyarwa malami namiji wannan wani irin rasar kunya ne wannan wannan wani irin karancin tarbiyya ne ya ku iyaye na mata me haka wulakanta kai ta kai ke da aka ce ki ɓoye kanki ke da aka ce ki mutunta kanki ke da aka ce tsada ne da ke ke da aka ce ki darasta kanki me ya kai ki ga wannan ganganci to ina fatan iyayena mata za su yi kokari su kiyaye alfasha ne yin tabarruji bayyana kashful aura fahisha kuma abu ne da Allah yana fushi da shi mak wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun kafirai idan aka ce wato idan suka aikata alfasha suka aikata saban Allah in aka yi musu magana sai ce a ah, ai mu mu da asali ma mun tarar da iyayenmu ma suna aikata wannan abu qalu wajadna aba'ana ko amarana wato alaiha mun samu iyayenmu suna yi abu na biyu suka ce Allah ne ma ya umarce mu ma mu yi saboda yi wa Allah karya." to yau musulmi sun waye gari saura kaɗan su buɗe bakinsu su faɗi wannan magana suna aikata saban Allah za su iya buɗe ba saura ƙirin su buɗe bakin su ce iyayensu suka koya musu saura ƙirin su ce Allah ne ya umarce su da su yi haka wallahu amarna biha wani iyazu billah shine Allah ya ce a gaya musu qul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i lalle Allah baya umarni da alfasha Allah bai taba umarni da sako ba yanzu za ku rinka gaya wa Allah abin da ba ku da ilimi shaidan ne yake umarni da albasha ba Allah ba ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaidan ne yake muku wa'adi na talauci ya tsoratar da ku da talauci ya hana ku ku taimaki addinin Allah ya hana ku ku sa kuɗin ku wajen hidima wa musulunci da taimakon wani sai ya ce muku ai za ku talauce in kun baya. wa ya amurkun bilfasha shaidan ne kuma yake umartan ku da alfasha mace mutajarriba mutabarrija guba ne a cikin al'umma duk matar da take fidda ado da kwalliya tana fita cikin mutane to ta zama guba a cikin al'umma tana yada wannan a cikin musulmi tana taimakon shaidan akan kashe dokar Allah shi sa Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mutane mata ko maza masu sha'awar yada alfashi a cikin mutane to suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira Allah shi ne masani ko ba ku sani ba abi musan ash'ari Allah ya yarda da shi ya karantar da mu wani hadisi da ya je shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai ban tsoro ban san ba yau matan wannan zamani ya za su yi da wannan hadisin ce manzan Allah ya faɗa ayyuma mar'atin ista'tarat thumma kharajat duk matar da ta fesa turare iyaye na mata ku ji masu bunka turare su fita ina mata masu fesa turaren mijinsu in za su fita ina mata masu sayan turare mai tsada in ta sa shi ta wuce a titi sai an juya an ganta haramun haramun haramun haɗari ne zina ce fesa turare mai ƙanshi a fita sunansa zina annabi ya ce duk matar da ta fesa turare ta fita ala qaumin li yajidu rihaha ta bi ta gaban mutane dan su ji kanshinta fa hiya zaniya sunan wannan matar mazinaciya wa kullu ainin zaniya kowane ido kuma da ya sa ido ya ganta shi ma idan ya yi zina amma yau ce islamiyya za ta bi. wallahi in ta buga turare ya fi na malamin islamiyyar ƙanshi akwai wasu matan kan ma da rashin wayansu ma da rashin wayewa akwai ƙauyanci ma a cikin sha'anin turaren da take fesa wa mijinta ta shafa a jikinta na kwanciya bacci turaren da ba a sa shi sai in za a kwanta ai akwai turaren da ba a sa shi sai in za a kwanta a cikin ɗaki wannan ko yara na gida ma ba sa ji amma saboda tsabar rashin tunani da rashin wayewa da ƙauyanci ne ni na ka ɗauki wannan abun ƙauyanci wallahi sai ki ta bunka wannan turaren ta shigo aji ko ta shigo makaranta ko ta shiga kasuwa duk wanda ya ji ya san mata suna mu'amala da wannan turaren sai ce wannan matar ba kauriya ce saboda ai wannan turaren ai in za a yi bacci ake san shi ba ki da bambanci da wacce ta sa kayan bacci ta fito waje aji wannan turare ne mai tsada ba wanda ya ji shi a duniya in ba miji ba shi kada ake sawa kuma shi ma ba a sawa sai ya dawo in ya dawo din ma sai za a kwanta minti ɗaya minti biyu kafin a kwanta sai a fesa shi a jiki a shafa ɗin shafawa ne a zo gurin miji ya ji daɗi ya ji ɗan ba wai in za ke fata kasuwa ba wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kamar yadda malamai suka faɗa abu na biyar tabarruj ɗin nan keta alfarmar mace ne bayyana ado da caɓa kwalliya a fita da rashin saka sutura a lullube tsiranki keta alfarmar mutum ne da kuma yin abun kunya ne nana aisha ta ruwaito wani hadisi da imamu ahmad ya ruwaito wani hadisi da imamu hakim a cikin al-mustadrak na hakim kuma hadisi ne ingantacce dangane da ɗabi'a da mata suke yi na in sun fita daga gidajensu su je wani gida su cire kaya har cire kaya ake a wani gida hasbunallahu wa ni'mal wakilu bari ki ji hadarin ki fita a gidanki ki je ki cire kayanki a wani gida ba gidanki ba ko ba gidan iyayenki ba manzo Allah yana cewa ayyuma mar'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha duk matar da ta je ta cire kayanta ba a gidan mijinta ba ku ji da kyau duk matar da ta je ta kwaɓe riga ko ta kwaɓe hijabinta tsiraicinta i bayyana ba kuma a gidan mijinta ba faƙad hatakat sitra ma bai na ha wa bainallahi azza wa jalla haƙiƙa ta keta suturar da ke tsakaninta da Allah tabaraka wa ta'ala rufin asiri da sutura da ubangiji ya yi mata ta keta wannan sutura kenan haramun ne ki je gidan kawarki ki cire ki cire rigarki a gidan kawarki ta ga jikinki kin ga dai mace ce yar uwarki ba a so mace tana cire kayanta ba a gidan mijinta ba saboda tsabar ana kiyayewa ku nan fa tsada ne da ku mata ina daɗa maimaita wannan abu yanzu za ki zuwa gidan da ba gidan mijinki ba ki cire kayanki yaran gidan su zo su ganki me za ki ce kin je gidan da ba gidan mijinki ba kin kwaɓe ki, wai zafi ya yawa kin cire ɗan ki wai zafi ya yawa sai ga mijinta ya dawo me za ki ce nawa nawa ne mazan da suke bin matan abokanansu nawa nawa ne namiji zai zo gida ya zo ya ga wata yarinya sha'awarta ya ɗauke shi ya manta da matarsa kuma sai ya je ya yi lalata da ita ke kika jawo kuskure ne laifi ne mace ta je gidan da ba gidan mijinta ba ta cire kayanta ana nufin babbar mace da ta kai munzali na girma da sha'awa in ba haka ba kin yaye suturar da yake tsakaninki da ubangiji kin yaye kin keta ta to yau ba ma cirewa ba ba ma cirewa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata daliba take faɗa a jami'a a cikin jami'o'inmu a hostel na mata mata suke fitowa waje a fili zigidir tsirara suke yin wanka ba riga ba wando ina musulunci ina kunya shi ke nan daga kin zama 'yar boko kin zama mara imani lokacin da aka gaya mu wannan magana na yi mamaki na yi inkari na ce kai da zai yi ba ta ce wallahi ma na haka ake yi da yawa akwai matan da wata wallahi haka za ta fito daga ita sai ɗan garamin wando za ta fito ko breziya babu a jikinta tana riƙe da bokiti za ta zo kuma tsakiyar gurin abin nan suna wanka wai lokacin zafi wai ban ɗaki cinkoso ya yi yawa wai kaza wai kaza wai kaza shi yasa da yawa mutum zai ɗauki yasta mai tarbiyya islamiyya ya kai ta jami'a karatu ko ya kai ta wata kwaleji karatu ko ya kai ta wata makarantar kwana karatu tam ɗaya za ta yi za ta dawo da wannan tarbiyyar da aka koya mata ta rugurguje shi gaba ɗaya saboda ta haɗu da mutanen da ba masu tarbiyya ba ne ta haɗu da ƙawayen da ba masu addini ba ne ta haɗu da abokanai wanda ba sa tsoron Allah wani wa Allah ya bani labari yake gaya mun ƙasa abin da ya same ta ce malam yata tana da tarbiya tana da kunya tana da kamewa na wahala akan yi mata tarbiya na kai ta makaranta kwana wai na ga ta girma ta yi hankali za ta ƙarasa a secondary school jiniya ma a gida na bari ta yi sai uwarta ta bani shawara ta ce to ai yanzu ya kamata tun da dai an yarda da hankalinta a ba ta waya da za a rinka magana da ita in tana da larura ta kira gida ba sai ta ji ta a wayar kawaye ba ya ce ba matsala uwa ta ce ba matsala aka ɗauki waya aka bata sam ɗaya yarinyar nan ta je hutu ta dawo wata rana mai gidan ya fita kama ruwa cikin dare ƙarfe uku sai ya ji yarinya tana shewa tana hira tana fasa dariya ya ce to wannan aljani ne kama ta komi karfe uku na dare ya je ya ɗaga labulin ya ɗan leƙa wundanta sai ga yarinyar nan ta kwaɓe ta ɗauki waya tana kiran samari ko samari suna kiranta suna hira tana ta motsi a katifa da wayar da uban ya sai mata ai garin Allah yana wayewa ya zo ya rufa ta kamar zai cinye ta da bugu me ya kai ki me kike yi da ya karɓo wayannan ya buɗe lambobin mazaje samari wancan a gari kaza wannan a gari kaza wannan hotonsa wani ɗan iska wannan kaza da hoton mata ƙawaye da ƙaramar yarinya ba ta kai ta kawo ba ya ce in sha Allahu kin gama wannan makarantar daga yau kin fita kenan ya ce don abu ka zanki ki nemo min miji daga nan zuwa sati biyu auren ki zanyi kun ga zamani ko? kun ga zamani ko? kun ga yadda sharrin waya yake a hannun mata ko? to yau ƙananan yara 'yan mata ƙananan yara 'yan mata in kun ga yadda suke sarrafa waya irin yadda ake ɓata musu lokacinsu da rayuwarsu akan waya wallahi ba za ku yi bacci ba shi ni dai a fahimta ta na faɗa na maimaita duk uban da Allah ya jarabe shi da 'ya'ya mata ya fatsaya ya sa ido a kansu akan mu'amala da wayoyin hannu ɗin nan ya tsaya ya sa ido a kan 'ya'yansa 'yan mata dangane da ƙawayensu ba laifi ba ne mutum ya karɓo wayar 'yarsa ya rinka bincika waye ƙawayenta waye abokananta za ka zo ne ka gama wahala yarinya ka zo ta jawo maka shiga wuta za ka zo ka gama tarbiyyarka wani a banza yana kallon ka yana dariya ya lalata maka tarbiyyar yarka ta zo ta je gurin miji ba a matsayin mace cikakkiya ba shekarun jiya din nan wata yarinya ta kira daga saudiya yarinya ce budurwa mai shekara sha bakwai sha takwas ta tafi saudiya ta tafi aikin kuɗi malu shahid take ce mun wani ya ganta yana santa a garinsu amma fa ya ce mata idan ta kuskura aka ɗaura aurenta da shi ya zo ya tarar da ita ba cikakkiyar budurwa ba to aurensu daga ranar auren ya mutu kuma ba zai taɓa zama da ita ba wai yanzu ku duba hatta kai ga samari suna zargin zai iya yiwuwa 'yan matan da suke neman su da aure watakila suna yin shashanci suna wasa suna zuwa suna haɗuwa da wasu mazaje na banza hasbunallahu wa ni'mal wakeel baiwar Allah ce mai kamewa ita tace Allah ya sauwake Allah ya kiyaye tace ina kare mutunci na ina kare darajata insha Allah ba za ka taba samu na ba mace cikakkiya ba Allah ya taimake ta Allah ya ba ta ikon kiyayewa to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin haɗurran Bar wa yarinya karama mai karamin shekaru a bar mata yanci a hannunta daga cikin yancin da kuke basu wayoyi ba wa yarinya karama babbar waya waya rugurguje tarbiyyar yaya take yi in ta kama larura sai an bata wayan nan to a sa ido a kanta kuma ku daina bari samarin 'ya'yanku suna sai musu wayoyi masu tsada suna aiko musu in ma ya saya mata to ya saya mata daidai gwargwado wanda zai yi za ta magance larurar kira da amsa kira ba wai ya sai mata waya saurayi ya sai mata waya rika turo mata bidiyo na zina ba yarinyar ki bata san tsiya ba saurayin ta ilalata ta saboda ya sai mata babbar waya mai tsada sai ya rika daukan hoton bidiyo na zina yana tura mata tun tana ki ba ta budewa har ta zo budewa har ta rinka sha'awa har ta rinka sabawa har ita ma ta rinka daukan hotunan wasu abubuwa na fitina tana aika masa Anzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku kar ma ku tambayi mugun halin da za su kasance ranar tashin alkiyama riwayar fadala ibn ubaid annabi ne yace mutumin na farko shine rajulun farqal jama'a mutumin da ya rabu da 'yan uwansa musulmi farqal jama'a baya komai da musulmi ya fita cikin jama'a ya saba wa shugabansa فارق الجماعة وعصى إمامه يربط المتاني كما يسامى shugabansa. فمات عاصيا النبي يتي ينا متوى ko ya mutu yana mai saban shugabansa ما bin shugabansa mutum na biyu shine duk macen da baiwa take ko kuma bawa ya guje wa shugabansa ya guje wa mai gidansa baiwa ce ta gudu ta bar uwar jijiyarta ko bawa ne ya gudu abaka min sayyidihi famata ya mutu a haka yana mai guje wa mai gidansa to kar ma ka tambayi halin da za su kasance a wajen Allah na azaba manzo Allah ya ce na uku shine imra'atun ghaba anha zawjuha matar da mijinta ya tafi ya batta bata nan wa qad kafaha duniya ya gama ɗaukan nauyi yinta nawa halin duniya gaba daya da ba'dahu bayan ya fita ya tafi tai tabarruji ta saba wa Allah da mai gidanta ta rinka fita da caɓa kwalliya da ado ta nuna kamar ita ba matar aure ba saboda mijinta ya yi tafiya baya nan annabi ya ce fala tas'al anhum kar ma ka tambayi waɗannan mutane bala'in da za su shiga ran tashi alƙiyama wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi a cikin Al-Adab al-Mufrad da Ibn Hibban da Imam al-Hakim da Imam Ahmad a cikin hadisin an nuna mana ashe mace mai ha'intar mijinta wannan matar za ta gamu da fushin Allah da azabar Allah ranar tashi alƙiyama kuma matan suna yi ko ba sa yi wata za ki ganta da da'a da ladabi da biyayya da rufe jiki da komai in mai gidanta yana nan za su fita unguwa za ta rufe jikinta za ta nuna kamar kamar mala'ika don tsoron Allah amma wallahi idan mai gidanta ya tafi ya batta yanda take kekere ne wajen taɓa kwalliya da ado abin baya ganuwa da waɗanda suke ɗauko maza don wulaƙanci ta ɗauko namiji wanda ba mijinta ba ta kawo shi gidanta ya kwana mai gidanta ya tafi aikin soja ko ya tafi aikin ɗan sanda ko ya tafi aikin kamfani ko ya tafi aikin hajji ko ya tafi neman abinci ya tafi ingila ya tafi amerika ya tafi kaza wallahi ina gaya muku iyayena mata a yau akwai matan da ba wai fa fita ba ba ba wai ki fita ba a'a waya za ta yi wa mai neman ta kwartanta ya zo har gida ya kwana da ita a gadon mijinta sunanki maha'inciya sunanki mayaudariya amma alhamdulillah asiri yana tonuwa saboda yanzu a gidaje akwai cctv kyamara akwai kyamarar da ake sawa mutum ko yana ina ne yana ganin wanda ya shiga gidansa da wanda ya fita da wacce kuma take ɗaukan kanta ta kai kanta a yi lalata da ita kuma matar aure akwai wani direba a wani gida da yake mun fatawa direban mota ne na wani gida ku ji wannan fatawar ya ce malam ni abin mamaki ne kama ni na bari in kira ka in ji me ya kamata na yi ya ce mai gidana mutumin kirki ne mai gidana yana da mata biyu ne wata a gari kaza wata a gari kaza in ya zo nan yakan yi sati ɗaya sati biyu sai ya koma can inda yake aiki ya yi wata ɗaya wata biyu ko yanda yanayin aiki ya bashi ya ce mai na baya sakaci wajen taimakon matarsa da ɗaukar nauyinta da yi mata duk abin da ya kamata kai ba ita ba har da 'yan uwanta da danginta ya gina mata gida mai tsada ya ɗauke ni a matsayin direba ina aike a gidan in yara za su je unguwa ko makaranta ni nake kai su in za su je unguwa ni nake kai ta in ya zo ni nake tuka shi ni nake zuwa kasuwa musu sayayya da komai ya ce amma malam na ga ikon Allah matar gidan nan ba ta da tsoron Allah ya ce wallahi malam ni take sawa in ɗauke ta a shimfiɗaɗɗiyar motar mai gidan nan ta sa in kai ta gidan wani boy squatter na wani mutum ta ce tafi sai na kira ta a waya ya ce bakin ciki ya ishe ni na ga cewa ni mai gida na ya dauke ni yana biya na albashi ni kuma yau ga abin da matarsa take sa ni in dauke ta in kai ta gidan wani namiji ta ce in tafi sai ta mun waya sai ya gama da ita sai ta kira shi ya ce malam ba ma wannan kaɗai ba ya ce wallahi wani lokacin abinci take shirya masa na tashin hankali da gidan ta yi mata cefane mai kyau ya bar mata komai komai a yalwace sai ta yi abinci lafiyayye ta aika wannan kwanton ni kuma ake ɗorawa a buɗin mota in ji in kai wannan mutumin abincin ya ci ya ƙoshi ya bari ya ba wa wasu sa shi ma abu ɗaya na san yake mata yakan turo in karɓi wankinta in haɗa da kayan wankinsa in kai wa mai wankinsa ya masa wanki la ilaha illallah Allah gyara halin mu. wannan mata ta ha'inci mijinta maza ku sa ido akan matanku duk mutumin da yake tafiya yana barin matarsa ya kula da ita kuma ya sa security a kanta halal ne in ba ka ba wallahi mace za ta koya maka hankali za ta yaudare ka na fitar hankali Allah kare mu Allah ka tsare mu ubangiji ka sa aljanna makomar mu gobe za mu dora insha Allah ta'ala dangane da wannan tabarruz din dai har yanzu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته